shine kuma sha tara ga watan uku miladiya 2016 ci gabar karatunmu na a littafin sifatis talatin nabi sallallahu alaihi wasallam nuna takbir ila taslimi ka annaka taraha littafin shak muhammad Nasiru din al-albani rahimahullahu ta'ala a muna cin abin da ya tafi adiyatul istifta addu'o'in da ake buɗe sallah da shi wanda mun karanta nau'i na ɗaya mun karanta nau'i na biyu za mu tashi insha Allah kan nau'i na uku to nau'i na uku malam Allah ya masa rama yace mithluhu duna qawlihi anta rabbi wa ana abduka ila al-akhir wa yazid Allahumma anta al-malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika nau'i na uku daga cikin addu'o'in da ake buɗe sallah da su akwai misalin wacce makaranta a baya wajjat wajhi lillazi faqara samawati wal arda hanifa ko hanifan muslima wa ma ana min al-mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسن إلا أنت واشرب أني سيئها لا يشرب أني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت ana bika wa ilaika la ja wa la ja minka illa ilaika tabaraka wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika. wannan yake nau'i na biyu da makaranta to sai ma yace nau'i na uku misalin wannan ma'ana irin wannan da makaranta ta biyu ce amma duna qaulihi banda fadin sa ta biyun nan an tarabbi wa ana abduka kai ne ubangiji na wa ana abduka ni kuma bawanka ne ila akiril hadis kenan har zuwa ƙarshe babu sai zama kenan ya take wajjat wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal al mushrikina inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimina haka ne ku wa ana awwalul muslimina allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika sai zama iyana tunda ya ce banda faɗin sa an ana duka zuwa ƙarshe ko kaga daga nan za ka tsaya to amma a wannan din yana ƙarawa sai kuma ce antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika bayan ya kawo faɗin sa a a a a subhanaka wa bihamdika sai ce an malku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika an fahimta sai ya zama kenan wajjat wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan musulma. wa ma ana minal mushrikin inna salati wa nuski. wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت subhanaka wa bihamdika to kuma yana ƙara sai ce Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika an fahimta